yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi namu wanda muke gabatar da darasi a cikin littafin nan mai albarka kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad wallafan babban malami الشيخ الألامة شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه wanda muke gabatarwa daga wannan masallaci namu masjidu Ali bin Abi Talib a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya a yanzu da muke magana daren Laraba ne daren tara ga watan Rabi'ul Akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya dace da 24 ga watan sha ɗaya shekarar bature dubu biyu da ashirin wannan kuma shine darasi na biyar insha Allah a cikin jeren giyar darasin wannan littafi da muka ambata wanda a yau za mu tashi a ƙarƙashin babi na uku ne wanda malam ya kira da babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannati bighairi hisabi wato bayan da malam ya gama bayani ƙarƙashin fasli da yake magana ga a kan falalar tauhidi da kuma irin yadda tauhidi ke kankara zunubi sai malam ya zo babu da zai tattauna game da cewa duk wanda ya tabbatar da ta Allah maɗaukakin sarki da gaske wannan babu makawa zai shiga aljanna kuma ba tare da an yi hisabin ayyukan shi ba Allahu akbar wannan shine daga cikin wato moriya da mutum zai ci sama na haƙƙaƙe tauhidi ka tabbatar da tauhidinka da Allah da gaske ba da wasa ba wanda har Allah da kanshi zai ga cewa da gaske kake yi wala ya'lamu Allahu alladhina sadaqu ko Allah da kanshi sai ya tabbatar da waɗanda suke yi da gaske Allah kuce sarki ka sanya mu da gaske sai malam ya fara kamar yadda ya saba ta hanyar budewa da ayoyin alkur'ani sai kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qaulullahi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa inna ibrahima kana ummatan Allahu akbar Allah yake lallai ibrahim to shi kadai gayya annabi ibrahim kenan jama'a gane wannan da kyau ko wato al'amarin annabi ibrahim jama'a al'amari ne wanda yake tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya kimsa shirya ne a zuciyan shi da ƙarfin ainihin wato imani Allah ya ƙara mishi aminci da salati kowa dai ya san tarihin annabi Ibrahim yana daga cikin annabawan da kafin wahayi ya zo gare su shi da kanshi ya gane cewa ba daidai bane mutum ya rinka bauta wa wani halitta ko wani abu da zai kirkira da hannun shi Allah ya ba mu labarin shi a cikin alkur'ani ko a lokacin da ya taso ya ga mutanen shi suna bautan gumaka mutum ya je daji da kanshi ya sassaƙo ike ko ya je ya gyara wani dutse sannan kuma ya zo yana mai sujada sai abin ya kasa daidaito a cikin kwakwalwar shi don haka yana cikin nazari game da al'amarin al'umma irin yadda suka lalace kwatsam sai ya ga hasken wata ko kuma kafin nan taurari to gani yadda taurari suke can ƙololuwa sai ƙwaƙwalon shari'a mai cewa gaskiya ko da mutum zai bauta wa wani abu to akwai yiwuwa waɗannan abubuwan ne da suke saman nan saboda irin yadda ya gansu da kuma irin yadda yake tunanin duk abin da zai rinka gudanar da rayuwar mutum to ya kamata ya zama yana sama da shi ba wai ya zama kuna waje guda the same level ba kuma ka rinka bauta mushi ina fatan jama'a ana ganewa da haka da ya ga kauka ba qala hadha rabbi sai ce ga ubangiji na amma ana nan jim kadan sai ga kuma sun bace sai wani haske ne girma kuma ya zo ya lullube su shine farin wata sai ce a haza rabbi haza akbar aiko wannan ya fi wancan girma ma'ana wannan in ma waɗancan wani abu ne su to wannan ya girme su wannan ya kamata a bautawa wato ya kamata ya fahimci cewa duk abinda mutum zai bautawa ba wanda yake sama da shi jama'a ana fahimta ko gari ya waye kuma sai ga rana bau sai ce to mara a shamsa bazigatan qala hadha rabbi sai kuma yace a wannan ya kamata ya zama dan gashi ya kora wa san duka gaba daya sai ga kuma can rana ya fada sai ce kai la illam yahdini rabbi in ba Allah na ya kawo min shauki ba to zan zama daga cikin al'umman da suke jahilai ko azzalimai ina fatan jama'a gane me biyo baya daga nan sai ya gano cewa akwai Allah da yake gudanar da waɗannan abubuwan wanda ba a gani ta kafa kimtawan shi ya zo mishi gaba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a innahu awwab annabi Ibrahim mutum ne wanda yake komawa ga ubangijin shi ya samu shiriyar shi ne ba tare da wani yayi mai ishara ba a kawai zurfin tunani ya sa ya fahimta ka daga nan za ka gane annabi Ibrahim shi kaɗai gayya sannan dubi da ya zo ya fara jan hankalin mutanen shi da irin salon da ya bi da irin yadda ya iya gabatar musu da bayanai na hankali su da kansu suka ga cewa gaskiya ne abin da yaron nan ya fai amma me kike tunani ga mutumin da shedan ya riga ya mamaye zuciyar sai kuma aka yi karfin hali aka ce ba za abun ba hasali ma dole kai ma ka rinka yin abin da muke yi da aka gobe da safe ka fito da kai za a je bautan gumaka sai ce ni ban ba da lafiya in ni sakin zazzabi nike na ga inda dole ne za ku sa daga nan aka hakura aka kyale shi sai tunanin bari ya je ya ga shin waɗannan abubuwan da suke bautawa suna iya yin wani abu ya je daga tari biyu ya sassare su har ya gama da su ba wanda ya iya kare wa kai shi dan girma Allah za a yi bautawa wannan abin abinda ba zai iya kare kanshi ba ta yaya zai kare ka yace to bari tun da na gaya musu cikin hikima ba su fahimta ba za ka gani a aikace gogayen naka suka dawo can da yamma suka shigo ɗakin alloli sai suka ga alloli a babballe <laughs> kaga akwai matsala to su da suke bauta wa allolin da suke cewa suna neman agaji a wajen su, yanzu kuma su sai suka zo suna tattara su suna taimaka musu ka duba irin karatun da ya musu jama'a ya yi musu na bayani ba su fahimta ba sai yi musu practical aspect amma duk da haka ina sai kuma aka yi musu practical <laughs> amma duk da haka to daga nan sai suka gafa lalle ya kamata ta ainihin wato yi su nemi fansa kenan ko me za a ce su rama wa allolinsu to da Allah da su da allolin waye ko wani kenan yanzu sun fi allolin ba amfani tun da gashi su har suna taimakawa allolin har suna son su rama wa allolin abin da aka yi musu a ce gowa ka ya kamata su rika musu jira in suna da hankali shi yasa daga karshe yake amala ta aka yi ba kuma hankali ne abu jama'a nan amma me ya faru duk da haka ba su ji ba daga karshe suka haɗu akan cewa kai yaron nan zai takura su akan abin da suke yi bari su hallaka shi jama'a ku dubi duk tsawon wannan lokaci da aka ɗauka duk irin gwagwarmayar da annabi ibrahim ya yi a cikinsu ka san abin da zai ƙara baka mamaki ba a samu mutum ko ɗaya da ya rizinin tare da shi ba shi kaɗai ya yi duk wannan gwagwarmayar shi yasa daga ƙarshe da ya tashi fita a garin daga shi sai matar shi ita ce ya iya convincing tunda tana karkashin shi sai take tana kan addinin shi almaru ala dini khalilihi ko falyanzu ahadukum man yukhali kamar da annabi ya faɗi dama mutum yana kan addini wanda yake tarayya da shi aboki ne miji ne wane ne da haka annabi yake kowa ya tsaya ya nazari ya lura wane ne zai mai da aboki na shi na kud da kud dan irin shi irin ka kaman kumbo kenan ko kamar katanta me ya faru haka annabi ibrahim ne bagarin yana cin takaici da nadama tun daga mahaifin shi har ɗan uwan mahaifin har kowa ba wanda ya yi imani da shi da haka haka ya zari jiki ya bar garin gaba ɗaya ya je ya faɗa garin to almuhim ina son ku gane faɗan Allah madaukakin sarki inna ibrahima Allah ya ce lallai ibrahim kana ummata. shi kadai gari ne. wato ya ya gaskata imanin shi da Allah Allah da kanshi ya yarda da gaskiya annabi ibrahim yake yi sai sa ba za ka yi mamaki ba irin hanyar da Allah ya bi ya yi wato rama wa annabi Ibrahim kyakkyawan aikin shi sai zama a cikin ƴaƴan shi da jikokin shi annabawa aka yi ta haihuwa sarki ya tabbata ga Allah ba za ka yi mamaki wanda ya irin wannan gwagwarmayar a ce da ya haifi ɗa sai Allah ya mai da ɗan shi ma ya zama annabi ba ɗan shi ma da ya haihu aka ce jikar shi ma annabi jikar shi ma da ya haihu aka ce ɗan shi annabi wane mutum wannan sai annabi ibrahim ya samu wannan goma da goma saboda ya nuna wa Allah da gaske shi to kun san darasin da zamu samu a cikin wannan jama'a shine kai da ni mu ma da zamu gaskata imanin mu da Allah mu hakkake tauhidin mu kadaitawa kadaita Allah mu ko to sai Allah ya nuna haka hatta a cikin mu. shi yasa wa kana abuhuma saliha ka zama nagari wallahi in ka zama nagari to ka mutu ka bar Allah da da ainihin wato iyalanka da zuri'anka Allah zai kula maka da su ba za ka yi haufi ba ko kaɗan amma dattawa nawa ne yau wanda sun kai hali na tsufa sun haifi ɗaya sun kafin su mutu suna takaicin abin da suka rinka ainihin wato yi na tattalawa yaran dukiya da waye da waye da waye Allah ya kwanaki wani rafi da yake ba mu labarin wani bawan Allah yana kan gado yanzu ya riga ya zama baya iya komai Shi ne yake ce mushi daga cikin wasu dukiyoyi nashi da yake tarawa wai saboda 'ya'yan sai sai yana son ya siyar ya fara yi wa yaran kyauta kafin ya mutu Shi ne da tije yake mai yaka kake son kai wannan yake to ya ga har yanzu duk abin da ya ta yi a wahalar rayuwar shi domin wai ya shirya wa 'ya'yan shi wani abu har yau ba wani daga cikin yayin da ya tsina da wani abun a zuwa gari sannan yana ganin in ya mutu matsala za a samu dukiyar da ya bari za a ta rikici ne a kai da aka bari sun yana da ya da su ya raba musu kuɗin kawai kowa ya biya abin da ma zai yi kun fahimta jama'a Allah ya kiyaye Allah ka maida mu mu zamo na gari da haka kun ji inna ibrahima lalle annabin Allah annabi ibrahim kana ummatan shi kaɗai gayya ne don haka akwai abun koyi a cikin rayuwar shi dukkan mu mai kokari mu ga mun koyi wani darasi a cikin rayuwar annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam sai Allah yake qanitan lillah ka gani ko bayan kasancewan shi wato abun koyi ga duniya baki ɗaya, sai Allah yake ya gaskata imanin shi da Allah ya tsayu akan din Allah da gaske tsayu babu wasa a cikin al'amarin sannan Allah ya ce hanifan kuma akan tafarki wanda yake kyakkyawa wanda bai gurɓace ba shine hanif sannan sai Allah ya rufe magana da cewa walam yaku minal mushriki da dai bai taba zamowa daga cikin mushrikai ba hadi shedan da Allah ya ba annabi Ibrahim salawatullahi wa salamu alaihi abul anbiya kenan ko imamul muwahhidina shugaban masu tauhidi wannan aya ita ce aya ta 120 daidai a cikin suratul nahl mala yace wa qala kuma Allah madaukakin sarki a wani wajen yana cewa wallazina hum bi rabbihim la yushrikun da Allah yake bayani game da sifofin bayinsa na gari sai Allah yake daga cikin hanyar da zaka gane na kwarai shine waɗanda ba sa hada ubangijinsu da wani ko ɗaya in dai shirka ne ba sa yi wannan na daga cikin hanyar da ake gane masu imani na gaskiya wannan aya na cikin suratul mu'minun aya na hamsin da tara to bayan da malam ya gama sharan fage da waɗannan ayoyi kar ku manta zai zo can ƙarshe ya fitar mana da wasu matsaloli da kanshi zai fara fitar da wasu karatu a cikin waɗannan ayoyin sai zai kawo mana hadisi kamar da wannan shine tambarin mu mu ahlus sunna wal jama'a alkitabu was sunna ala nahji fahmi umma hujja mu shine littafin Allah da sunnan manzon Allah da ƙur'ani da sunnan kuma ba a bisa fahimtar mu ba a bisa yadda mazajen farko tun daga kan shi annabi da sabon shi suka yi aiki da shi a haka mu ma za mu yi aiki da shi shine sai ce an Husayn bin Abdurrahman wannan hadisi da zamu kawo ya zo ta hanyar malam Husayn dan Abdulrahman, wani malami ne daga cikin malaman ainihin wato tabi'ai kuma yana daga cikin sigarun tabi'i kananan tabi'ai ne an fahimta ko قال يتي kuntu inda sa'id ibn jubair na kasance wajen babban malami malam Sa'id dan Jubair wannan kuma babba ne daga cikin malaman tabi'ai kibaru tabi'i ne ko kadirun min kibaru tabi'ina shine Sa'id ibn Jubayr fa qala sai malam Sa'id yace da mu ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-barihata daga cikin ku wane ne ya ga tauraron da ya fado daga sama a daren da ya gabata wato kamar sun zo makaranta ne da hanti suna karatu to shine sai malami yake tambayar ta daren nan da muka wuto ba wanda yake farke a lokacin da wani farin wata ya fado haka daga sama a ganin irin ne masu bacci ba wanda zai gani kenan ko amma bari ka ji fa ni shi wannan ɗalibi Husayn dan Abdurrahman ce sai na ce ana ni na gani ala ta malam abin ya faru ne tsakar dare ina fatan an gane sun maƙultu to amma da yake kaji yadda malamai magabata suke da tsantseni wajen kadariya ko yi don wani ya rinka shiga cikin aikinsu kaga a daidai wannan lokacin inda kai ne misali za ka yi ƙoƙarin ka nuna cewa a lokacin ma yana cikin sallah ne ma dan a ga kana sallar dare ko kaga shi kenan abin da kai dan Allah kaɗai yanzu ya zama kayi shirka a cikin shi dan haka kada a ɗauka cewa yana son ya riye ne cewa ai shi ba ma ya bacci har ya ga tauraron da malam yake tambayan shi sai ya faɗi uzurin shi da ya sa a lokacin ya iya ganin wannan tauraron bari ku ji me yake yace thumma qultu sannan sai nace ana inni lam akun fi salati sai dai fa jama'a kowa ya sani ala gafata malam ba fa cikin sallah nake a lokacin ba kada wani ya fara cewa Allahu akbar bayan Allah kenan masu tsayuwar dare a ba sallah nake yi ba to me kake yi a wannan lokacin baka kwanta ba har ka ga wannan taurarin sai fa uzurin shi yake walakinni yudirtu sai dai wani dabba ne mai gafi ya harbe ni ko ka ce kunama ko maci, ina fata an gane sai dai an fi fassarawa da kunama wani dabba ne ya harbe ni ne an yi wato gafi to yanzu da malamin nasu ya ji cewa ga abin da ya same shi sai ga a'a to me kai a lokacin menene abin da kai amfani da shi na magani a wannan lokacin Kala sai malam yace "Ba ma sana'ata me ka aikata kultu ni husayn sai na nace irtaqaitu ala gafata malam addu'a na yi da a rukuya wato na karanta wasu ayoyi ne na qur'ani da wasu addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah na rinka sofawa kaji 48 kenan na a daidai lokacin da in damu ne a lokacin za mu fara neman wani kemis ne ba a kulle ba haka ne ba bane duk karatu qur'ani da ka iya duk manta da shi wanda su ne asalin gaskiya da gaskiya domin ko da ka je kemis din shin wannan alluran ko wannan kwayan da za a baka shine yake maganin sababi kake nema sababi na wayewar kar da kai na Allah ya wakar da kai ko to tun farko ka karanta maganar Allah mana ko kun fahimta jama'a kama wannan waje ka jafa. karanta falaki karanta birabin nasi karanta kulwa karanta fatiha da koma ka saurari karatunmu na littafin madarijin saliki za mu zo kan inda za ka ji yadda malaman salaf cikin sahabbai suke yin magani da ayoyin alkur'ani musamman suratul fatiha manzon Allah ya bada wato fahimin shi sallallahu alaihi wa sallam duk wani laluran kan ka taba ka karanta zaka warke da izinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hanyoyin da yake bi idan aka samu irin waɗannan dabbobin sun harbi mutum sai ya samu ruwa sai ya baza gishiri sai ya karanta birabil falaki birabil na ke tofa yana dangwala ruwan yana shakawa in Allah ya ga kafin kai haka kamar sau bakwai karin zai fito kuma ka miƙe war kamar ba abin da ya harbe ka jama'a gane wannan rike ko wannan wani sirri ne aka dan kuncino mana shi ko qultu irtaqaitu yace sai nace yi rukuya ne ma'anar ruqya shine addu'a da wasu kalmomi na zikirori ko ayoyin alkur'ani domin mutum ya nemi sauki daga wannan lura da yake fama da shi qala sai malamin namu malam sa'id ibn jubair sai yace da ni fa ma hamalaka ala zali ko kai ko me yasa da abin ya harbe ka kai addu'a kai rukuya me yasa kai haka qultu sai nace ala gafata malam hadithun haddathanahu sha'abi ta ji karatu yace ana ga mata malam nayi haka ne saboda ma na koyi wani karatun hadisi daga ɗaya daga cikin malaman mu shine malam sha'abi shi ma ɗaya ne daga cikin malaman tabi'ai qala abokin shi sa'id ibn jubair yace ala ga mata malam abokin ku ne malam sha'abi ya karantar da mu hadisi yace akwai ranar da malamin ku ya karantar da ku kuma qala wa ma haddathakum sai yace to wani hadisi ne malam sha biyu koya muku kulfi sai na ce ya ce da mu haddasana an burai da bin al ka kaji sahabin kenan ya ba mu hadisin ta hanyar sahabi buraida ibn al annahu qala cewa lallai buraida ya ce la ruqya illa min aynin aw hummati babu ainihin wato ruqya da yake amfani yake ci yake magani kamar rukuyar da mutum zai yi saboda lalura na kambin baka Shi ne kambin ido kenan ko idan aka samu mutumin da shi ma ya harbi da kambin baka in aka yi mashi rukuya da izin Allah zai samu sauki au hummatin ko kuma wani abu da zai jawo zazzabi shine ko irin wannan harbi mai kari ko wani rashin lafiya wanda zai sa jikinka gaba ɗaya ya dau zafi ko babu laifi dan mutum ya yi rukuya don waɗannan abubuwa al-imamul hakim ya fitar da wannan hadisin qala sai malam sa'idu yake qad ahsana man intaha ila ma sami'a yace eh to ba kai laifi ba domin duk wanda ya aiki da abin da ya sani ya kyauta dama matsalar shine kai aiki da jahilci da wauta amma in dai iya abin da ka koya kenan kai iya sai kai aiki da wannan karatun ka kyauta ba kai laifi ba sai ce amma ni ko barin karanta maka wani hadisi da ni ma nake da shi ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يتي عبد الله بن عباس وما لم sahabi daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi Allah ya kara mishi ya dare shi da mahaifin shi yace daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi lallai ya ce uridat alayya an taba bijiran mun da samfotin ranar alkiyama jama'a manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam abinda zai faru ranar tashin alkiyama Allah ya taɓa kawo mu manzan Allah samfurin abin gaba daya annabi ya kalla yana kallo bari ku ga abin da manzan Allah ya gani annabi yace an bujiro min da al'umma baki ɗaya kaf fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahq yace sai ga wani daga cikin annabawan da Allah ya aiko al'umman da suka yi imani da shi duk wa'azin da ya yi ba su kai cikin yatsun nan guda goma ba shine ne ma'anar arrahar ba su kai goma ba duk wa'azin da ya yi mutanen da suka yi imani da shi wato mu da muke a masallacin nan ma mun fi su yawa sarki ya tabbata ga Allah wannan annabawa kenan fa to ina ga kai malami yau wai dan zaka ce wai kai in kana wa'azi mutane ba sa taruwa ina roka da taruwan mutane ko da mutum ɗaya ya saurare ka ka gaya mai sakon Allah la'an yi hadiya Allah bika rajulun wahid khairun laka min humurin na'am Allah ya shirya da mutum ɗaya ta sanadiyarka ya fi maka jajayen raguma. haka annabi ya gaya wa Ali dan Abi to me ka rasa jama'a gane ko ga wani annabi kuma zaka zo ka ta wani annabi shi al'umman ma da suka yi imani da shi ba suka yawan wannan ba wato shi wannan ma nashi ma yayi yawa ba amma ka ji ba su wuce goma ba 'yan jama'a ne ga sunan kalilan wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan kaji ko annabi yace ina zaune wani Annabi ya zo ya wuce dan abinda aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an yi tashin alkiyama ana kiran kowane annabi annabin sai ya taho da waɗanda suka imani da shi sai su shiga aljanna da haka yace ina zaune sai in ji an kira annabi wani sai in ga mutane ga sunan yan tsararu kawai suka bi shi duk sauran fa ba su imani ba sun tafi Allah ka tsare mu annabi yake in aka kira wani annabin sai in ga daga shi sai mutum ɗaya wato mai jan mushi baki kenan ko in suka zo wa abin shi ya ja bakin shi ya fasara amma iya sun zai wa amfani ba wanda ya imani yace daga shi sai mutum ɗaya wani annabin daga shi sai mutum biyu haka suka rinka wucewa Sanzu Allah yake sai nazara ido in gani ni kuma ya zawa za ta kaya ko kun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi yace wallahi har sai da naga wani annabin shi da aka kira shi daga shi sai shi ba wanda ya imani da shi wala matan shi wala ɗan shi wala iyayen shi ba kowa shi kaɗai ta tsalo tsalo tsalo tsalo Za ka ce bai iya wa'azi ba ne a kangaren kawai al'umman ne da ma da rudin shedan Allah ka tsare ni annabi yace wani annabi ya zo wuce ba kowa a bayan shi shi kare ya tafi zama an fahimta annabi yace ina nan dai hankali na dan fara kashi kenan cewa to ban san ya nawa zai kaya ba iz rufi'ani sawadun mun. annabi yace can sai aka ce in taga ido ga wasu can tahowa sai na ga jama'a ana dangarowa kamar an sauko idi sarki ya tabbata ga Allah manzo Allah ya ce da naga tarin wannan jama'a sai ne ta fatan ina ma a ce ni kuma ni ne waɗannan da al'ummata fa zanantu annahum ummati sai na zaci cewa waɗannan za a ce al'umma ta ce fa qila li amma sai aka ce min haza Musa wa qaumuhu wannan ba al'umma ka bane wannan annabi Musa kenan da shi da jama'a shi Allahu akbar ka duba duk irin gwagwarmayar da annabi Musa ya sha da bani Isra'ila amma dai sai da ya samu rabon shi duk wannan rashin mutuncin da suke da shi ya bani isra'ila uzkuru kaza ya bani isa ya musa zahab anta wa rabbuka qatila amma sai da Allah yake mace shi ya samu tarin al'umma masu yawa Allah ya kara mishi yadda fa nazartu fa idza sawadun azim maza Allah yake sai naji kuma sanyin jiki tunda an ce ba nawa bane amma kuma can sai kuma na daga ido na kalli wani bangare wani nahiya sai na ga kuma wasu bungun jama'a azimun sun fi na farko din nan sun cika irin wanda zaka ce malala wutsiyan menene ake cewa yawa gashin kawai gashin jinkiya ne ko gasu nan sun bundun buzo kawai ba iyaka faƙila li to daga nan ne sai aka ce da ni hadihi ummatuka sai kuma ga al'ummarka Allahu akbar Allah ka sanya mu daga cikin shi yasa wallahi al'umman manzon Allah mu dage kun ga dan waɗannan karatuttuka da ake dan koya mana muna jin nan muna da sun ma'amanu sun ma ba zan ce ɗayan ba ko <laughs> wala mu gode wa Allah da haka za mu samu mu tsira da izinin Allah shedan ya fasa kwasan mu matsalan shi ne da za a je a yi shuru a daina duk wannan tunatarwa ko wallahi za mu koma gidan jiya Allah ka tsare amma mu dan jaure din nan mu dan zo dai a dan dinka imanin in an sake shiga hayaniyar gari ya ƙara kwashewa to mu sake dawowa ina wata an gari haka annabi ya gaya wa sahabbai su ma ko wani sahabi ya koma gida ya ce ya shiga uku ya lalace abubakar ya same shi ya ce lafiya ya ce to in muka biyan annabi na mana wa'azi mu jibi kamar mala'iku amma muna dawowa cikin ƴaƴanmu da matan mu duk sai mu shantake anya ba munafunci ke damu ba abubakar ce kuma kaga gaskiya kai fa wannan matsalar mu je mu gaya wa annabi kawai wala sai suka ta wajen annabi suka sa hannu a ka suna kuka annabi ce me ya faru suka ya manzo Allah mun shiga uku ba ma iya maintaining wannan yanayi wanda idan muna gaban ka muke ji shi a tare da mu haka muke son mu ci gaba da biye da ba za a samu matsala ba muna komawa cikin mata duk sai mu koma kuma harkar duniya harkar kaza sa annabi yake au awa kad balagakum zalik ko awa wajadtum yanzu har kuna jin haka ma'ana in kun zo ku ji imanin ku ya karu in shaitan ya ƙara abu kuma a ƙara samun zai to Allah ne ya kyauta ko maza Allah ya ce to in har kuna iya fahimtar haka tare da ku to ku sake dagewa Allah na kan ya taimake ku jama an gano ne ke ko annabi ya nuna musu dama hakan zai kasance dan mu ba mala'iku bane ba zai yi yusabbihuna al-laila wan nahara la yasuruna ma. mala'iku ne wannan dole ta dan a wannan dan on and off din amma dai kada ka bari off din yawa ne ina ba ta gani eh kai ta zama wa connected a lokaci mafi yawa Allah ka gafarta mana to kun ji fa manzo Allah ya ce waɗannan gungun al'umman da suka dunguzo sai aka ce waɗannan su ne al'ummanka to bari ku ji wani ƙarin falala jama'a wa ma'ahum sai aka ce a cikinsu kuma wannan taron yawan da kaga sun taho akwai saba'una alfan akwai guda dubu saba'in يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب su kamun aka zo tashin farko za a ce su tafi aljanna ne su ba ma za a ayyukansu ba ba hisabi ba azaba da haka su za a fara kira a ce ina wane ina wane dubu saba'in ku tafi to ya labarin aiki ta ce ku tafi kawai tunda kuna cikin al'umman manzo Allah kawai ku wuce jama'a kun ji fa nan take sun mana hada nahadha fa dakhala manzilahu annabi na gama wannan karatun Abdullahi dan Abbas ce sai annabi ya miƙe a cikin mu sai ya shiga cikin gidan shi to da ya shiga sai muka fara tattaunawa tsakanin mu sahabbai kenan ko sahaban nasu fi ulaika kowa ya fara cewa to dubu saba'in din nan kuma su waye ne ye don ba ordinary mutane bane sai muka fara tattaunawa kai a ganin ka su waye wannan ya to ka yi mu sahabbai ne tun daga mu muna rayuwa da annabi sai wani ya ce anya ka manta lokacin kafin mu fara musulunci ba irin makarkashiya da burmi wa annabin nan ba sai ce kuma gaskiya ne ba ina ba a sa mu cikin wa'annan lissafin kila da yayanmu ne da muka haife su cikin imani sai wani kuma ya ce eh kai abin da akwai matsala haka suka yi ta tattaunawa فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم وسنس سكتي فلعلهم آه fala'allahum sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kayu sune waɗanda suka suka zama sahabban manzon Allah kira da insha Allah wa qala ba'dhum wasu su kuma suka ce fala'allahum alladhina wulidu fil islam wasu suka ce anya ina ganin waɗanda ba su taɓa yin shirka bane su ba su ma san wani ma kirkiwa addini ba sun taso a cikin addinin ne kuma a cikin suka girma kuma Allah ya ɗauki rayuwarsa a ciki to ina ganin su ne falam yushriku billahi shay'a kaga su ba su taba shirka ba da wani da wani da wani mu ko mun dan taba amma dai Allah ya sa mun tuba an fahimta ko wa zakaru ashiya'a kowa ne ya ta kawo nashi kowa ya sa kamo nashi chapter ko fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama can sai annabi ya fito daga gida sai annabi ya ce au kuna tattaunawa ne game da waɗanda za su zo mu dubu saba'in din nan to ku daina wannan tattaunawa barin gaya muku su karara ta kowa sai saurara kila ka jin sunanka kogo da wa ga ji annabi zai faɗi karara annabi fa akhbaruhu sai suka gaya wa manzo Allah fa qala sai annabi ya ce ku bari ku ji su wane ne humul ladina la yastarqun waɗannan dubu saba'in din su ne waɗanda ba sa neman wani ya zo ya musu magani in wani lalura ya same su wala ya tsayyaru sannan ba sa canfi wala ya sannan ba sa lalas sun san lalas aiko irin maganin nan da ake yi in ciwo ya ciwo a sa karfe a wuta a tsohon sana a cikin mutum duk ba sa waɗannan abubuwa menene dalilansu sai annabi ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun su sun dauki dogaran su ga Allah ne 100 bisa 100 cik cik. suna da yakinin cewa komai Allah ke yi ba abinda wani abu zai iya yi in ba Allah ba da haka da zai kama rashin lafiya ba zai ce a je a kira mashi wani likita ya zo ya mashi allura ba ko da ko ya san wannan likita ne kwararre zai ce ai likitan shi ma in ya gama alluran cewa zai yi dogara ga Allah ko to tun farko shi ya dogara ga Allah kawai da haka la yastarku shine ma'anan ba sa rufiya kun gane dalilin da yasa malam Sa'idu ya karanto wa Husaini wannan hadisin saboda shi wancan Husaini ya ce ya ji hadisin da aka ce babu laifi za a iya yin neman rukuya ko neman sauki ta hanyar karanta wasu abubuwa ga wanda yake fama da kambun baka ko wanda yake fama da zazzabi ko sai yake amma kuma hadisin da yake nuna falalan waɗanda ba sa neman magani shi ma akwai shi shine sai yake karanta mai wannan hadisi to amma asalin abin da ake son a fitar a cikin hadisin shine dogaran su ga Allah ɗari bisa ɗari shi yasa ma ba sa neman magani da haka da zai ji rauni yanzu to ba zai zo cewa da Allah wani kaɗan samun aidin da bandeji ba sai ce ah, yadda Allah ne sabbaba wannan raunin to haka Allah zai warkar da shi a sadda yake haka zai ci gaba da sabgar shi ne kawai abin a sha akwai wahala ba abin da babu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi kuma da aka je wancan yakin da aka yi wato daba mishi a aka sai da ya shige cikin kokon kanshi sahabin da ya zo zai cire da haƙorin shi ma sai da haƙorin shi suka fita saboda girmawa da yi a cikin haƙurin a cikin kan maza Allah sala a wasallam as Fatima Allah ya ƙara mata yadda ita ce ta je ta samu busasshen wato kaba irin wanda ake tabarman nan da shi ta ƙona shi to kan ta zo kai wa maza Allah a yanzu da shi akwai a lokacin ai ga wata wala <laughs> ne ba ta fahimta ko ku fahimta amma annabi yana bayyana falalan waɗanda za su iya samun irin wannan dogaran ne ga Allah don shi ne gaskiya da gaskiya amma fa da wahala kuma shi ma Allah ya baka daman ka nemi wani hanya an kana garin imanin ka bai kai ƴan wannan kana yadda <laughs> shi ne solution ko ba lai an baka daman ka nema amma da za ka iya wannan jura ka ce kai ba za ka nema ba to za ka samu wannan falala ina ba kuma za ka warke tabbas yamma an gano wani da kyau ko amma dai yana ƙara maimaitawa abin da kamar wuya <laughs> to kun ji eh imanin bai kai ba ko sannan ba sa canfi jama'a irin canfe-canfe da mutane ke wannan kam zamu iya shiga ciki da yawa ko <laughs> insha Allah wala yaktawun haka ba sa wa ala rabbi ya tawakkal to shine magana da muke yi sun dogara ga Allah ne kawai dari bisa dari to da annabi ya gama faɗi to kaga yanzu ya gama ya warware musu abin da suke tattaunawa ba sauran kace na ce yawa da haka in kana son ka shiga akwai kofa ga kofa an buɗe maka ka gane daga yanzu in kaza ba za ka yi kaza ba in kaza ba za ka yi kaza ba shikenan sai wani sahabi da ya ji irin wannan sai ga shi ko zai iya wannan irin karfin halin da ikon Allah sai ya miƙe faqala faqama ukashatu ibn mihsan sai ukasha dan mihsan Allah ya kara mishi yadda sai mike faqala sai ce ya manzan Allah ina son in zamo daga cikin su amma ka taya ni da addu'a ud'u Allah an ta'alani minhu ka roƙan min Allah ya tabbatar da ni in zama ɗaya daga cikin waɗannan al'umma zan yi kokari amma ka kara min da addu'a ko ga jama'a qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce anta minhum shikenan ko ya tabbata kana cikin su da ikon Allah shi shikenan sai darajar ya tabbata ga ukasha kaga yanzu an cire ɗaya cikin dubu saba'in saura dubu sittin da tara da tasa'in da tara na da haka akwai ƙofa guda yanzu ina ganin kila yanzu ba cike ba ko to wani sahabi da ya ga an ba ukasha wannan tikiti kai tsaye yana roƙa sai ga ah, bai kamata shi ma ya shuru ba sun makama rajulun akar sai wani mutum ya nike to da yake shi bai samu daman ba sai aka saka ya sunan shi don kada wani ya ji sunan shi ya ce la kaga wani shi bai samu ba sai aka ce rajul amma ukasa da ya samu kaga an faɗi sunan karara ina fata ga wannan na daga cikin ladabi da sabai ke duk wani abu da yake dauke da wani aibi to sai su saka wanda abin ya faru da shi sabanin mu yadda muke a yau abin alkhairi ne ba za a bayyana ba amma da wani mutum zai wani kuskure ko wani shari a ga shi yanzu har a kai zuko eh, duk za a yaka shi kowa ya san yayi Allah ya kiyaye fa qama rajulun thumma qama rajulun akhar sai wani mutum na daban shi ma ya muke yace ud'u Allah an yaj'alani minhum ni ma ya ma'aikin Allah roƙi Allah ya zama cikin su fa qala sai annabi yace sabaqaka ukasha Allah ya bani dama ne in ba mutum ɗaya cikin kuma uka ya riga ya riga ka wannan dama yanzu ba ni da dama amma kana da ikon ka nema da kanka ya ka sa nabi ce ka yi haƙuri uka ya riga ka ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka ga wani nan shi ma yana cewa Allahumma ja'alni minhu kai ma zaba kaka biya uka wannan hadisi hadisi ne wanda babu shakka akan ingancin shi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim da wasu malamai to bayan da malai ya kama kawo ayoyi da hadisai sai malai ce fihi masail a karkashin wannan darasi da muka ji waɗannan ayoyi da wannan hadisi to akwai wasu mas'aloli da ya kamata mu ƙara fahimta wasu su mun yi ishara amma za mu ji malam zai ƙara fito mana da su awwalan na farko ma'rifatu maratibun ma'rifatu maratibin nasi fi tawhid kasancewa mutane to mataki mataki suke wajen tauhidin ga Allah kowannen mu mun fahimta haka imanin wani ya fi wani na ƙarfi ya fi wani ƙarfi ko yawwa sannan na biyu ma ma'ana tahqiquhu menene ma'anan tabbatar da tauhidi a zuciya hakikanin tabbatar da tauhidi mun ji bayani shi a cikin waɗannan darasi uku sana'uhu subhanahu ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من mushrikin mun ji irin yabo da Allah ya wa annabin Allah annabi Ibrahim cewa da ɗai bai taɓa zamowa daga cikin waɗanda suka yi shirka da Allah ba Allahu akbar rabi'an nawlu sana'uhu ala sadatil awliya bi salamatihim min ash-shirk mun ji irin yadda Allah madaukakin sarki yake yaban wasu manya-manyan waliyansa shine masu bin Allah kenan ko waɗanda sun kubuta daga shirka shine duk wanda Allah ya taimake shi ya rabu da shirka a cikin ibadan shi da imanin shi to Allah madaukakin sarki yana yaban shi jama'a an gane wannan khamisan abu na biyar kaunu tarki ar-ruqya wal kay min tahqiqi tauhid idan mutum ya kai matakin da yake ganin ba zai buƙaci wani ya zo ya mishi magani ba kuma ba zai rinka yin lalas ba to yana nuna ƙarfin imanin shi ne yake karuwa ina fata an gane akwai magana wanda a malamai suka yi masu yawa a ƙarƙashin hadisin nan musamman a wasu riwayoyi da suka zo da umul ladina la yarquna ku kiyaye kun ga wannan da muka karanta cewa yi la yarquna ai bi sigati talab amma wannan yarquna nafiyul ruqya bil kulliya waɗannan maganganu ne guda biyu ban tsaya na tattauna mana shi bane dan ba muhallin shi bane wancan riwayar abin da yake nunawa shine banda neman su yi maganin ko a yi musu to su kuma a karan kansu ba sa yi amma shi wannan baya hana kai ka yi wa kanka da kanka ko kuma fahimta amma ba za ka nemi second party ko third party ya zo ya kawo maka taimakon hakan ba ko mun gane wannan na daga cikin fa'idan da yake ciki malaman kima ganganu masu yawa game da ingancin wancan lafazin ma ya ma inganta ma kuwa amma an tabbatar da dai wannan lafazin shine abin da ya tabbata ina fata an gane dan haka malai yake cewa mutum idan ya yi wato bar neman wani ya zai kawo mai agaji na yin addu'a ko tawaida haka da yin lalas to yana ƙara tabbatar da matsayin tauhidi shi ne ga Allah ثالثا na كون الجامع لتلك لتلك الخصال هو التوكل asalin abin da ake son ka fahimta a cikin waɗannan bayanan shine dogaro ga Allah ka ne ake son ya kwari ina fata an fahimta ba wai asali kawai mutum da shi da zaran shi kenan baya neman magani ba amma kuma ya je ya rinka wani shashancin kaga an yi ba ba kenan a tauhidin da ake son ya kwari kuma sai ya zazzaye a can kaga matsala ya faru To tauhidin ne asali shi yasa annabi daga karshe ce wa'ala ala ya tawakkalu sun dogara ga Allah matuƙa ga ga al'amuran su sabi'an na bakwai a umqul ilmi sahaba bi ma'rifatihim annahum lam yanalu zalika illa bi amali zirtun ilimin sahabbai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan karatun sai suka gane cewa wannan nan darajar ba kawai kasafai mutum zai iya samun shi ba shi yasa har suka fara tattaunawa su waye kuke ganin za su shiga cikin waɗannan mutane kaga inda ba masu zurfin karatu bane ba za su fahimci irin wannan ba ina fatan an gane kamar irin yadda ake samun waɗanda ba su da zurfin karatu da ilimi da kimani a irin waɗannan zamunan da zarar sun ji wani hadisi da annabi ya ce duk wanda ya mun salati ɗaya Allah zai mushi goma wanda ya mun goma Allah zai nan, wanda ya mun kaza to Allah zai ɗaukaka jarabe sai su ta ah, to ke nan, barin zauna je yi salati dubu to da ya yi dubun na sai ce shi ya gama aiki a duniya kaga wannan peripheral knowledge yake da shi bai da zurfin ilimi jama'a gano ba abin da ake cewa kenan ba ka kaga sahabbai da sai su ma su fahimta ka cewa a ah, to wannan annabi na nufin bari mu je mu yi wani abu mai kwari nan za mu shiga a'a sai da annabi ya zo musu bayani Allah ya sa mu dace malam yake cewa na takwas hirsihim ala alkhair kaga irin yadda sabai suke da kwaɗayi wajen aikata alkhairi shi yasa da suka ji wani falala sai kowa daga cikin su yana son ya zamo cikin su har da annabi ya zo ya bayyana karar suwaye sai aka samu wani sai ya manzo Allah ka taya ni da addu'a zama cikin su kaga shi sabai suna da kwaɗayin alkhairi to da ɗaya ji ɗaya ya samu sauran ba su turus ba sai wani ma ya ƙara cewa ya manzo Allah ni ma ya ka ce ai wancan ya riga ka dalili kenan da ba a samu wasu sun ci gaba da roƙa ba da an ba wannan ma to da wani ma zai ƙara cewa ni ma wanzu ko ko jama'a yawwa ashiran na goma fadilatu ahadi musa mun ji falalan al'umman annabi musa wani falala ke gare su cewa duk yadda aka samu da yawansu suka zama wato fitsararrun nan amma an samu da yawa kuma sun tsaya kan addinin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sai yake cewa iftaraqatil yahudu ala 71 firqa yahudawa sun kasu kashi 71 da annabi yace kullu hasin nar illa firqatan wahida dukkan su wuta za su shiga sai firqa daya haka nasara suka kasu haka wannan al'umma ma suka kasu to amma duk da haka za a samu al'umma masu yawa kaji annabi har ya bada labari alhadi ashar na goma sha ɗaya na tara ba mu karanta shi ba ko fadilatu hadhihi al-umma bil kamiyya wal kayfiyya mun ji falalan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi a wajen yawa mu ne zamu fi kowa yawa cikin al'ummomi da Allah ya aiko shi yasa manzo Allah yake zai yi alfahari da yawan mu ma ranar tashin alkiyama annabi yace duk wanda yake da daman yi aure ya kara haifowa ya haifowa manzon Allah ta nagari sai zai ƙara yawaita al'umma maza Allah ya aikata haka to kaji mun ji alkam ni kam shine kaniya yawan al'umma maza Allah zai fi na sauran annabawa sannan kaifiya abubuwan da za mu yi da za mu samu ɗaukaka shi ma namu ya fi na sauran annabawa kaji shi yasa daga cikin al'umma maza Allah ko wasu 70,000 da za a zan shiga aljanna ba hisabi ba azaba ina fata an gane saboda saboda yanayin abubuwan da za mu yi na ayyuka jama'a an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya samu dace na goma sha ɗaya ardul umani alaihi alaihi salatu wassalam mun ji fallalan da manzon Allah ya samu na cewa an taɓa bijiran mishi da al'umma gaba ɗaya ba al'umman da annabi bai gani ba sallallahu alaihi wannan shine manzon mu الثانية عشر نقوم شاديو أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها من جبا يعني أكشوان ندرسي سوى قوة الأمة to za su bi annabin su ne yau mai yad'u kullu unasin bi imamihim ranar da za a kira kowa ya bi annabin shi shine ma'anar imamihim anan ba wai imamihim ne muku sallo <laughs> kullu annabin su ba an fahimta ko dan haka kowace al'umma da ta yi imani da wannan annabin su za su yi to mu kuma za a ga cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi dan haka jama'a wallahi ka rufa wa kanka asiri ta hanyar kai wa manzon Allah biyayya kawai duk wani rudani da ka bari wani ya zo ya rufe ka cewa ai za a je a hau da shi wani fuka a ɗora shi akan katanga katanga kai to kan ko a nan duniya aka ce kawo katanga ai ka san akwai matsala <laughs> amma da gani amma ga biyo da haka ake sa a nuna karama ko an ɗora shi akan katanga duk garin da ya je sai ya hau katanga to bari ka gani ka zo katangan wani gari a ce barawo <laughs> balantana wani ya zai ce wai zai zuba ko aljihun babbar riga haba jama'a tun a nan duniya ku ce da Allah ya dinko rigar ne ya fara sa ku tun a nan duniya ku ga za ka shiga <laughs> yadda malam mujahid din da yake aka sa shi a babbar riga ai yagewa zai yi <laughs> na fata an gani Allah ya kiyaye to balantana a lahira jama'a so kan ku bari a yaudare ku wallahi ku bi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai mafita to kun ji anan za a tashi kowace al'umma da an yi wasu annabinsu a tsari ta ashirin na goma sha uku illatun manista Jabalin Ambiya. kun ji cewa an samu wato karancin masu amsa wa annaba wannan shine dama tsari da ake samu wajen waɗanda suke kan shirya da waɗanda suke kan fada duk inda aka zo a kowane zamani matattu sun fi shiryayyu yawa shi yasa za ga mutanen kwarai ɗan kaɗan ne yanzu kaddara misali kaddara alal misali nan wajen ana kallon kuwa ne ko ana wani shedanci kai ko gidan kallon kwallo adadin ma'anan da na gidan kallon kwallo wani zai fi yawa a to duk inda ake shashinci mutane sun fi yawa a wajen shi yasa kowace annabi kowace al'umma ko da waɗanda suka ji annabin su ne yan kaɗan duk da wannan yawan da annabi ya ce ya gan mu fa mu yan kaɗan ne fa idan aka gwada da sauran waɗanda ba su bi manzo Allah don kuma ta annabi adam Allah zai mushi na tashin farko cewa za a karkasa mutane gida dubu dubu ranar tashin alkiyama cikin mutane dubu sai a ce ya dauki kasan aljanna sai ce ya Allah mutum nawa sai a ce a kowane dubu mutum ɗaya ne dan aljanna a kowane dubu mutum ɗaya ne dan aljanna sai ka san akwai matsala wani malami ya ce mai kike tunanin aka haɗa ga cikin tawagan da abubakar siddiq ke cikin ka san ba ma za ka sa ranka ba a Allah ka sa mutu da yiwuwa to kun dai da aka kai kokari ka zama daga cikin yan kadan shi yasa kamar yadda Umar yake faɗi a Qur'ani ma in za a yi maganar mutanen kwarai da mutanen arziki sai ka jana cewa qalilu yan kadan ne amma tawagan yan banza fa sai ka ji an ce wa kathirun minhum fasiquna wa kasiru min to yan yawa kenan da aka ka daina damuwa da yawa ka damu da suwaye suke kan hujja Allah ka sa mu dace na goma sha hudu anna man lam wa ahadun ya ati wahada kun gani ko ranar tashin alkiyama duk annabin da ba wanda ya biye mushi ko to ba zai zo da kowa ba shi kadai zai zo ko mun fahimta kuma bai nuna yayi felin ba bai yi felin ba ya isar da sakon da Allah ya umarce shi mutanen ne suka kangare ya iya innaka la hadi, man habara walakin Allah yahdi man yasha Na ka kai kawai is da abi masu umar ka yi abin da Allah ya sa ne Allah ya ce ka yi ka gaya wa mutane gaskiya ka nuna musu tsaka, ka ja su zuwa kan gaskiya ka nesantar da su daga bata wanda ya ji ya ji fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha Allah ka sa mu dace na goma sha biyar samaratu hadha al-ilm wa huwa adamu al-iftirar bil kasara kun ga maganar da muke yi daga cikin moriya da ake son ka ci na wannan ilimi na wato tauhidi shine ka daina damuwa da tawagan yawa wannan na daga cikin fashin basirar da yan bid'a suke akwai wani ya zo yana tunsiya yana alfahari yace ba ku ga da muka je taron biki kaza ba ba ku ga yawan mu ba ai dama alamun a kan bata ake kenan ba ku ga hatta sahabban manzan Allah da suka taba wannan kuskuren ba sai da Allah ya dandana muku suwoyin dandana musu kudansu ba lokacin an yi fatuhu makka aka samu sabbin shiga musulunci wanda ba su goge kan addini ba da wasu ƙauyawa ne ma sun ga kawai addinin musulunci ya mamaye sauran addinai da aka suka ce bari dai muwa mu shiga da aka ba su san addini ba nan da nan sai aka zo za a je gazuwarsu a an fito za a tafi sai aka ga jama'a sai fitowa ake sai fitowa ake wani mutum ɗaya ne fa tsarki ya tabbata ga Allah daga cikin waɗannan sabbin shigar sai ce a ah, lallai al'amarin Muhammadu nan ya yi girma yanzu duk yawan nan mu je mu yaki to a in dai dan yawa ne lan nughliba min illa abin da ya faɗi kenan wallahi wannan magana sai da ya zama musu jarabi sai da Allah ya ɗanɗana musu kuɗin su shine Allah ya ce wa yawma hunaini id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum min Allah shay wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat wallahi sai da suka juya a guje suka rika guduwa amma daga baya Allah ya dawo saukar da nutsuwa akan annabin shi da sauran mu'mini almuhim yawa jama'a ba shi ne yake nuna gaskiya ba Allah ya sa mu dace na haka yake cewa ka gane cewa shi wannan al'amari na ilimin tauhidi to ba a ruduwa da yawa wa adamu zudi fil sannan idan kaga an yi kadan to ba kuma wai kaɗan yake nuna duk inda kuma ka kaga yan kadan take ta ina nan ba ka tsaya yawa ka dubi zuhudin su kuna da akwai wasu yan kaɗan inda suke shekaru ko kun fahimta jama'a yawa nan ma sai ka tsaya ka tabbatar ba wai ordinary so abin ba wai a adad ne. ana sa a ga abin da yake cin zuciya ne na sha shida a rukhsa fi ruqya min al'aini wal humma kun ga maganar da muka yi ko a cikin wannan bayanin mun ji asali shari'ar musulunci ya yi sassauci zaka iya neman magani zaka iya yin ruqya saboda larura na kambin baka ko kuma zazzabi da yake damunka an gane ko a ashar na goma sha bakwai umuku ilmi salaf li qawlihi a ahsana man ta ila ma sani'a. kun ji irin zirfin ilimin malamai magabata malam sa'idu dan jubar da aka karantar da wannan hadisin yace dalili na kenan da ya yasa yi wa kaina ruqya da wannan kunama ta harbe ni sai ce ka kyauta dan duk wanda ya tsaya kan ilimi gwargwadon abin da ya sani ya kyauta matsalan da ba a so shine kada kai gangancin shiga abin da baka da ilimin shi tsaya iya matsayinka li kullin mustawa kowa na da matsayin shi to ta haila ila ma alima ahsan amma man jaza ma lam ya'lam to asaa wanda ya wuce matakin shi to wannan yayi laifi Jama'an gane wannan da kyau ko da aka sai ce mai ka kyauta tun da ka tsaya iya abin da ka ji amma akwai karatu sama da wannan to ka yadda ake ɗiban ilimi shine sai koya mai wannan hadisin waɗanda ba sa rukiyan gaba daya walakin kaza wa kaza sai koyar da shi watan hadisin fa alima anna al hadith al awwal la yukhalifu da haka hadisin farko baya saba wa nabi ina fata an gane na 18 ba'da salati an al insan bu'da salati an madihi al insan bima laysa fihi Allahu akbar malamai magabata jama'a suna da nesanta kansu daga yabon mutum akan abin da suka san bai sani ba ba sa irin wannan eh, cuwa-cuwa da mu muke yi a zo a yi ta tara wa mutum kasa al'alimin rabbani alfahamar alwahama albahajatun nazara kai a sai su tsaya su zaɗi matsayin mutum ba sa kamba mutum sama da matsayin shi an fahimta ko malamai magabata ba sa wannan na goma sha tara ƙauluhu maganan da ya ce an tamin hum a cikin hadisin nan da kukasha ya ce ya manzo Allah ka roƙi Allah ko sai ce alamun min a'lamin nubuwa wannan na daga cikin wani tambari daga cikin tambarin da ake tabbatar da annabcin manzan Allah kaji har manzon Allah ya san ɗaya daga cikin mutane dubu saba'in da ya kai sani an mushi wahayi na fatan gane dama bambanci shi kenan da mu innama ana basharun mislukum yuha ilayya bambanci na da ku shine ana mun wahayi ko kuma ba a yi na ashirin fadilatu ukasha mun ji falalan sahabin nan ukasha dan mihfan Allah ya kara mushi yadda na kusa da ƙarshe 21 kenan istimalul ma'arid babu laifi mutum ya amfani da wani dama shine ma'anar istimalul ma'arid wani dama ya zo kai marma ka ce kana so kaka bari ya wuce ba wace ma ya ce a bari ya menene shi yake kawo rabon wani an kawo abinci da ɗin mutum sai ka tsaya kana wani munafuci ba za a cinye in kana yin wa ka ce yaya zo ne <laughs> to istimalul ma'ari abu in ya zo ya bujiro kai magana ba ga wancan sahabi ba shi ma ana zaune wata baiwa ta zo Allah ta zo ta kawo kanta wajen manzo Allah ya manza Allah ga na kawo kai na gare ka kawura Na ya daga kai ya kalla tutun da ya da kai fa bai kara dagowa ba aka ce ta yi bai mushi mai irin yadda yake so to me ya biyo baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji kawai wani magana ya manzo Allah an baka so ni ina so sai annabi ce madalla to <laughs> opportunity comes amma once ne yawa so don't don't allow it to go na karshe jama'a husnu khalqihi sallallahu alaihi wa alihi aw khuluqihi sallallahu alaihi wa alihi kyakkyawan halayen manzan Allah kaga manzan Allah yana iya mu'amalantar kowa da irin yadda yake annabi baya da mutane baya nuna bai iya ba baya kyaren shi wancan da yace a bashi annabi yace kana ciki wannan da yace a bashi sai annabi yace wancan ya riga ka kaga ganda wani zai ce wo baka samu ba wa <laughs> kaga ai yayi ba ko Allah ya sa mu dace jama'a ya hakuri matsalolin ne guda da shi sa muka karance su Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi babu na hudu insha Allah muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأصل إليك والسلام عليكم ورحمة الله